على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم رشاد السالك الأسكر نعم وتبين بانتدائها mace tana zama towa ba'ina da zarar ta gama idda A gane ko in ta gama idda ta zama to ba ina bai nuna sugura abin nufi wato ba shi da iko ya ce na dawo da ki in har yana so wato su yi zaman aure sai dai a sake a sake ɗora sabon aure an gane irin wannan shi kira saki ba ne da zarar mace ta gama idda to ta nisance shi ba shi da ikon dawo da ita sai dai sabon aure wa yuqbalu qawluha fi ma yumkin ana karban magananta a cikin abin da yake yiwuwa a gaskata ta a ciki in ta faɗi magana wanda magana yana yiwuwa a gaskata ta to ana amsa walau waje fa aqama bayyinatan bi raj'atiha da a ce ta yi aure sai ya tsayar da hujja akan cewa shi ba ya dawo da ita kabalan kida'iha eh ta yi aure cikin aure kenan yace ya dawo da ita kafin ta gama idda fatat da dukul ta kubuce masa idan ta riga ta yi dukuri idan idan ainihin shi wancan mijin ya take ta to shi kenan ta kubuce masa ba wai an kulla aure ba idan an kulla aure ne za a iya warware auren ta dawo zuwa gare shi inda ya riga ya sai da hujja cewa menene ya dawo da ita ya ce ya dawo da ita amma bai gaya mata ba zai ya kama shekaru ne ita kuma zai aure ta duka cewa bai dawo da ita ba da zai aure wancan mijin kuma har ta ce ta ta kuma ce dole ta dawo eh, dole ta dawo idan ya ce so shi bayanin wancan ya za a yi mata tasiri ma ya ta yi aure cikin aure da an gaya mata bayanin wancan cewa ya tare da ita da eh, idan su suka yi rufa rufa misali ba ta san wancan ɗan ya ce kuma ya maida ita sai ta ce an an maida ita an sun tare alhalin kuma ba wani abu da aka yi misali hmm, su dai sun faɗa koren hakan saboda su da Allah ɗaya ba ne koyi amma kuma ga a ƙa'idar shari'a ne ta koma tun daga shi ya riga ya riga ya ce ya riga kuma ga shari'u sun tabbata kaga kenan tana ta aure cikin saɓon Allah kenan nan ga mutu yana ga gina biyu wadda ta ce ta mana mana na sun masunni min sannan akwai saki na sunna daga ciki alƙafin fitori shi ne saki a cikin tsarki lamya masabi wanda bai take ta ba a ciki a gane mutum ya saki mace a cikin tsarkin da bai take ta ba wannan shi ne saki na sunna na taliyar lilhai kuma sannan baya bin haira ba wai da kama haira ya sake ta ba Allah fi na rashin haila eh. sun malayu biyu a haɗa lakan sannan ya zama to ba zai biye masa da wani saki ba a tatar ɗari a iddarsa sai ta ƙare idda sannan ya biye masa da wani saki a gane wannan sai ta ƙare idda daga wancan saki sannan ya sake wani sabon saki yana so ya saki wal bid'u irsal salat yi dafa'atu shi kuma sake na shi ne mutum ya saki saki uku wato lokaci daya na sake ki saki uku saki uku kalma daya ne saki na bid'a wa talaqu tuturil masih da kuma saki a cikin tsarkin da ya shafe ta ta yi tsarki kuma ya shafe ta ta kuma ya sake ta cikin wannan hali to irin wannan saki shi ma saki ne na bid'a aw fil hayd ko kuma saki tana cikin al'ada sai sake ta saki ne na bid'a yujbaru ala irtijaiha ana tilasta mai a matsayin da kai ya dawo da ita irin wannan saki za a tilasta mai ya dawo da ita a zamanin Umar har dura na yake na mu imsakiha ana tilasta mai kan ya rike ta hatta tasbura har sai ta yi tsarki mina saniya daga na biyu wancan na farkon dama ba a maganar shi tunda ya riga ya sake ta a cikin shi kuma ya sake ta cikin wannan haila din sai ta samu tsarki daga haila na biyu wala ijbara ka bai nahuma. babu tilastawa a cikin tsarki tsakaninsu tsuhurin masif. kamar tsarkin da ya riga ya shafe ta wa arin anhuma ka sagira akwai arin ani sunna wal bid'a akwai sakin da ya wofinta daga sunna ko bid'a shi ba sakin sunna ba shi ba sake na bid'a ba ya tsaraita kamar karamar yarinya zargi ya sake ta karamar yarinya wacce ba ta kai matsayin daukar ciki ba sai ya sake ta da kuma wacce ta ɗeba tsammani daga al'ada sai ya sake ta irin tsohuwa ya shekara sittin da wani abu kaga wannan ita ba ta ba wani magana kawai ita in an sake ta za ta yi wata uku ne kawai shi shikenan wa zahiratul hamli da kuma mai bayyanannen ciki ba ta da ciki a bayyana ba matsala dama in ya sake ta kawai tana haihuwa ta gama idda to irin wayannan duk in ya sake shi ba matsala shi wannan ba a kiran shi sake sunna ba a kiran shi na bid'a wa ghayr al madkhul biha da kuma wacce bai tace ta ba kawai yana aurenta sai wani abu ya hada su da ya hada sai ya sake ta yana sake da ta gama idda kenan kawai shi kenan am sun masarihu sannan akwai saki sarihi bai zo ku <clears throat> na wani kuma sai da ya yi za a tilasta mai dawo da ita kuma wannan saki ta ya tabbata eh, eh. shi ibn taymiya ne da sakin bai yi ba da shi da ɗaliban shi ibn qayyim sun yi kokarin mudafa'a sosai akan cewa sakin da yi ba tunda har an tilasta sami ya dawo da ita kuma ya dawo da ita kuma ta zauna menene amfani ya dawo da ita in har sakin yayi an gani amma an samu hadisi wanda ya ce ingantacce kuma wance wa kusi ban tasbikatan ya ce an lissafa shi a matsayin saki guda hadisi ne sahi dan abu amai gwale-gwale ne punishment ne a gari saboda ya mata wulaƙanci ya sake ta lokacin da bai dace ya sake ta ba ba za a tilasta mai ta dawo ta gama idda a gidan shi in yana son ya rike sai ya rike in bai son ya rike to su rabu yawa wato shi ne na'am تسأل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل سجد بشرط الصلاة بلا إحرام زي سجد بشرط إن صلى باتارد كبر حرما با كبر حرما وسلامي sannan ba sallama gane ku zai yi sujada da sharafin sallah tsarkin hadasi da tsarkin kabasi da kallon alkibla ke ko to ba tare da kabbarar harama ba ba sallama don ba sallah bane shi wai zai sujada ƙari'un mai karatun alkul'ani eh? da mai sauraro ɗalibin ilimi wanda yake sauraron karatu a wajen malamin tajwidi a wajen malamin qur'ani to shi ma idan malamin ya karanta ayan da ake sujada shi ma zai yi sujada Shi ne mustalihun fakat mai sauraro kawai in jalasa ya ta'allam in ya zauna dan ya nemi ilimi shi ne mana wannan mustalihun ya zauna dan ya nemi ilimi ba wai dan ya ji zakin zakin a malam ba akwai ɗalibin da ba wai karatu yake yi ba ya zauna ne yana jin daɗin karatun malam sai ya zauna to wannan in za a yi sujada ba zai yi ba amma ɗalibin ilimi ne yana so ya fa'idantu da yanayin karatun yadda malam ke fitar da makarijin huruf yadda yake fitar da tajwidi sai ya zauna a wajen malam to shine in za a yi tijjana zai yi walau sarakar kawarihu ko da mai karatun ya bar tijjana shi zai yi shi malamin sai ya yin sujjada in dai ya karanta ayan tijjana kai ma za ka yi na in salaha la liya umma liya umma idan har ya dace yayi limanci a gani inda shi shi mutum bai karatun ya dace yayi limanci kenan ba karamin yaro bane dan shekara shida ko bakwai balagagge ne sannan kuma na biyu ba mace bane shi inda ne ko a maza wa malikiya mace ba ta limanci khilafan lishafi wa gani saboda haka ya zamanto ya dace yayi limanci walam yajlis li yusmi' kuma ba ya zauna ba ne don ya jiyar da karatun shi ga mutane akwai malaman da saboda yana da zakin murya to sai ya ringa yin karatun saboda riya mutane suna mai kallon mai karatu don riya to in har ya zauna don ya jiyar da mutane kyawun karatun shi to ba za a yi sujada ba an gano da ashara wato a cikin wato ayoyi wato surori goma sha ɗaya akwai a cikin kowace sura akwai ayoyi aya da ake goma sha ɗaya na'am la taniyatul hajj wannan da na biyu na suratul hajj wanne da na biyu na suratul hajj ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun to banda nan wajen to wanne ne ake kenan wanne ne na farko? anna allaha yajudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujum والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس to wannan wa kasiran to shi ne to shi wannan annan laha ya zudu shi ne na farko wanda ya yi wa lazina aman nurka uwan na biyu nan shi ba a mai sujada wannan ne banda shi wanne ne a can fasjudu lillahi wa abudu wa antum sabidun fasjudu lillahi wa abudu wani na farko shi kenan shi shi wannan wannan jamnin bai daga cikin abin nan ne bai daga cikin azaim amma akwai hadisin da ya tabbata cewa manzo Allah ya yi jira gare shi amma su malikiya sun ce ba a yi baya cikin aza'in. bai cikin muhimman wanda ake wa sujada walai shiqa fama lahum la yu'minun wai za ku riya alaihim alquran la yasjudun to so daga wannan wajen shi ma bai daga cikin azaim shi ma malikiya ba sa sujada a garin a garin shalam da kuma kalam can am kalam na hmm. wa in yakadu allazina نعم وإذا كان الذين كفروا لا يزلقونك لا أشيبا أشيبا سلام ونن يوم يوم يكشف عن ساكن فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون نعم هذا يوم يكشف عن ساكن دي دي من نوجان شينا نقل فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون وهل سنة أو أو فضيلة شن سنة ليه ko jada sujada khilafan akwai sabanin malamai malamai sai gwajin fahimta wasu na cewa sunna wasu na cewa musabi wa kabbara wa kabbara li khafdi wa raf'i zai kabbara ga sunkuyawa da dagowa in zai sunkuya ya yi sujada zai kabbara in ya dago ma zai kabbara na wani bi gairi sala ko da ba sallah yake yi ba ko da kawai karatun yake yi kawai sai karanta wani abu za mu tashi tuwa na eh, fastan fara rabba huwa karrar raki au wa ana fagafarna da hu zalik wa inda da hu inda hu inda na da zulfa mutumin da yake tilawa shan kuma bai da alwala kuma ba kallon illa yake ba duka dai wanda ya yi zai yi zai asirce da sharaɗin sallah ya kalla da shi ya zama yana da alwala ya kala alƙibla kuma yana tsarki yana tsarki zai zai zai السالكين إلى أداء المصلين محمود المسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في المسجد wato cigiyar abin da ya bace a masallaci shi ma kuskure ne ba'd an wasu mutane idan wani abu ya bace a gare shi nau ya zahabu ila masjid kawai sai ya tafi masallaci masallaci ya san gidan rediyo wa yatalabu min alqa'imina alai sai ya nema daga yan kwamiti masu tsaye akan masallacin an yu'linu fil microphone cewa su sanar a cikin microphone cewa dan Allah dan shi ya bace ko kuma kudin shi ya bace ko kuma dabba shi ta bace wa hadha khata'un wannan kuskure ne ya nabi sallallahu alaihi wasallam naha an zalik domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wannan manzan Allah sallallahu alaihi ya ce sami a rajulan ya shigo da Allah duk wanda ya wani mutum yana cigiyar abin da ya bace a cikin masallaci ya kulla radda Allah alaihi ya ce kada Allah ya mayar ma da ita ta fatan gari wani ya zo dan Allah akal baka Allah da Allah a taimaka mun dana ya bace dan ka ya bace eh tun yaushe to kada Allah ya saka ganshi kada Allah ya mayar ma da danka ya kuke kai za ku shirya da shi har abada a ya zo ne su a mai cikiya da Allah mala a ciki ta mun dana ya bace a sanar annabi ya ce ka a ce kada Allah ya maimma da shi domin lallai masallaci ba gina shi don wannan ba Thank you. sun ma wani wani kabara duk wani wayo cigiya ne abin duk wanda ya gashi an zai fada a tafi irin wannan kaga a dama mana in ba ya karatu kaga an ya karatu ba ba zai zo ba aka ga mutum ya zo in ba ya rikice gaba daya ya fita hayyacin ko kuma shi sa yake da kyau a yi karatu idan ɗaya daga cikin kule ya zo a gaya mai wannan ko da ya ji haushi zai ture ya san an yi koyi da sunna ne amma sai zama to mutum bai yi karatu ba yanzu duk wannan abin da ake yi ba ba karatu ba ce yanzu ba wallahi wani bai san wannan hukuncin ba yana nan yana zaune a tukuman mai a tukuman mai tsire ko ya zauna a dandali yana fira sai lokacin da matsala ta taso ka ga hankalin shi ya tashi irin wannan nan saurari karatu ko ba karatu mutum yake yi ba ya zauna yana saurara su zaga ya zama to malami al'amura da yawa ya san su to mafi yawan mutane musamman cikin wadan mudin nan wallahi sun gwammace da saurari karatu a zauna ga mutum yana shan sanyi ba shi kadai ina ina ina rufe ido ya gwammace ya zauna haka ne yanzu wannan nan a zaune kace kana hanya zaka a zaune ba abin da yake yi to me ko wannan ka je ka dan zauna ka dan fa'idanci koya ne ya ma alkhairi babu unguwa mai wuyan sha'ani wajen sauraron karatu kamar unguwa wala in ka je sauran wurare ka je su unguwar bibi ka je su madarawa ka je wa za ga wani masallaci manya manya mutane masu kuɗi masu mukami masu kaza suna sha'awar sauraron karatu eh. nan abin ya riga ya mutu wa gaba daya sai gani a kowane unguwa yanzu kowane unguwa yanzu za ga cewa in ka je masallacin ga mutane kwaya biyu ko uku ne liman yana malam na ta ihu yana bayani kun gane kun gane mutane biyu da ku akal maka lawo idan Allah a ringa taimakawa ana dan sanya wannan dan lasfika yana dan fita muna daki muna fa'idantuwa wallahi malam wallahi kuwa wai wallahi malam kada gaba ma zuwa wallahi muna muna karuwa muna karuwa da karatu a yau karatu zai albarka kana kwanci akan gado kana sauraron karatu duk irin wannan yana faruwa duka na'am fa innal masajid lam tubna li hadha domin lallai masallatai ba a gina su domin cigiya ba na'am wa fi riwayatin innama buniyat al masajid lima buniyat la a cikin wata riwaya an gina masallatai saboda abin da gina domin bautan Allah da ambatan Allah shi da Sheikh Uthaymeen ke cewa wato idan irin wannan abin ya faru sai mutum ya zo ce da Allah a ciki ta mai ya ce "Wani, kan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wannan abin da ka faɗa a ciki ta ba daidai ba ne." so manzo Allah ya ce in ka ji mutum ya zo yana ciki a matsalaci? ku ce masa manzo Allah ya ce a ce kar Allah ya mayar ka ga zuwa ka kiyaye ba daidai bane abin da kai kar ku ce mai kai din na kar Allah ya mayar ma ka dai abin da manzo Allah ya faɗa kiyaye an gani in ya kara dawowa wani lokaci zai gaya mai haka tunda har ga an gaya mai gaskiya ga abin da annabi ya faɗa da ya kara dawowa sai a gaya mai cewa kar Allah ya mayar ma da ɗan eh نعم قال الإمام النووي رحمه الله إمام النووي الله يمثل هما يأتي في هذا الحديث فوائد أتكون وانا حديث يقول فائدوش منها النهي عن نشر الدالة daga cikin wannan akwai hani daga cikin abin da ya bace masjid a masallaci wa yulhaqu bihi ma fi ma'anahu fil bay' wa shara wato ana riskarwa da shi abin ke cikin ma'anan wannan na siye da siyarwa wal ijara da kuma ainihin wato haya wannan da makamancin shi daga cikin kulle-kulle na ciniki da aure ko wa karahatu rafi sauti da kuma kyaman daga sauti babu kyau a riga daga sauti a masallaci wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna ma buniyat al masajid lima buniyat la dan magana manzo Allah zai cewa kawai an gina masallatai ne saboda abin da aka gina shi domin sa ma'anahu li zikrillah ta'ala an gina masallatai dan ambatan Allah ta'ala was sala da sallah wa ilm da ilimi da kuma muzakara na ilimi muzakara cikin alkhairi da abin da ya kama da wannan eh ثاني عشر نقوم شابيو البيع والشراء في المسجد سيادة سيادة واء مسلاتي inda masallaci zai zama wajen سيادة siyarwa to sai ya gagari ma liman saboda harka na kuɗi ya shigo masallaci a ce ana iya yin business a masallaci ai kuma maganar zikiri kuma ya ƙare a gani shari'a ta yi hikima kwarai da a masallaci saboda babu abin da ɗan adam ke so kamar kuɗi kuma gashi an shigo da shi masallaci ana dandali an gano wannan ku ba'adin nas yabi'una wa yashtaruna sashen mutane suna siyarwa kuma suna siye a masallaci ba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika hakika manzo Allah yayi hani game da wannan sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum man yabi aw yafta idan kun ga mai siyarwa ko mai siye a masallaci qulu lahu la arbaha Allah tijarati ku ce masa kada Allah ya sanya riba ga kasuwancinka kaga wannan inkarin munkari ne ko to inkarin munkari wato idan ya zama to in kayi kari zai janyo barnan da ya fi shi suka yi an ce la juzu tabirul munkari ma huwa karu min in za ka canza munkari da abin da ya fi shi suka kyale amma lalle ya kamata ka wa mutumin nasiha ka nuna mai barna in ka san mutanen jahilci suna cikin jahilci sosai sai malam wani ai ban ga mai bakin ciki a garin kamar shi ba ba imam masallacin mu ashe yana hasada da ni ashe duk arzikin da nake da shi limamu limami na bakin ciki wai abuna ne fahimta ce dukiya na limami ke cewa kada Allah ya fahimta da shi ai ban taɓa sanin wallahi ba zan ƙara bin sallah ba wallahi ba ni ba shi ban da maki kamar shi kenan kun ja daga da shi zai ga yamma da 'ya'yan shi da dangin shi da waye zai da maki kamar ka ya ce a daina zuwa masallacin izala na kowa masallacin malam mati zubi sai zai zuwa sashen izala ko sashen su tufare yace na fahimci wayar ma sun fi sun fi tsoron Allah sun fi doki ina zuwa suka mun cikiya su da yake da masu gayin da suke ana gaya ana gaya ba na da kawai sai bikin assalamu alaikum jama'a a karanta salatul fati wani ya dan wani ya bace yake nan Allah ya sa a shi. Allah ya sa za a yi addu'a wannan ya yi a miƙa ma wannan a miƙa ma wancan ka ce ka ga mutum ya ga mutane ke kuma su so samu kaga ka zo ka yi amfani da doron nan ba ka duba kuma ɗaya ɓangaren ba a nan wajen sai ka zo ka kore bawan Allah da shirya ƴan shi da ƴan uwan shi da dangin shi su kuma ƴan bidiya akwai wani hadisi da manzo Allah ya hana a tsayar da hajji a ƙasa a darul harb annabi ya hana tsayar da hajji a darul harb garin da ba daular musulunci ba ne gari ne wanda kafirai ke da ƙarfi a garin annabi ya hana a tsayar da hajji a garin idan musulmi ina mun je yaƙi garin ko dai misali muna zaune a garin ya zama to ba mu ke da ƙarfi ba haramun ne musulmi ya yi zina tsaye mai da hukunci musulmi ya yi sata a yanke mai hannu mai hikima a wuri. shi kan shi wannan ɗin raunin imani zai ke sanyawa ya bar addini ya koma can ina ba ta tare to sai manzo Allah ya hana kaga dai an ce a sariq wa sariq a faqda wa aidiya kuma da barawo namiji da mace a yanke hannu ma sai ya zama to a tarin har ka ce a bari kada a yanke hannu kamar irin yadda muke a Najeriya ma yanzu a zaman da muke a Najeriya haka ba daidai ne. a ce za a kafa wani abu na tsayar da hukunce-hukunce na na rajimu da yanke hannun mutum da sauransu a gane ko idan abin ya yi na bangaren arewa to akwai wuraren da in ka yanke wala wani yana ganin an yanke ba dan uwan shi hannu ya yi rinta kenan ko shi ma kan shi ya gaza yanke mai hannu sai lauyoyi ce ka ce kai yanzu kai ba musulmi ba ne kai yanzu su ce kawai shi kenan shi ya bar musulunci shi yanzu ya riga ya bar musulunci kuma ai babu tilastawa an ce a tsarin Najeriya kawai ce Najeriya ta ce kowa na da iko ya addini shi ba na yi musulunci sai bar musulunci a wani da suke kusurka shiga yadda ake yake muke hannu yanke muku hannu kana shiga za a yanke ma hannu ga shi an yanke ma wani hannu shi shi kenan ai irin Najeriya ba ai za a lokacin da ake ta ihu an kafa shari'a ake ta hangen bannan da zai faru ana sha'iru ko ta ina shari'a a irin wannan tsari wanda mif gamu da kafirai sannan tsarin mulki ta ba da dama kishin haka a yanzu aka shari'a sai garin da musulunci ke da karfi kuma tsarin musulunci za a ba za a yarda a zaɓi wani tsari na constitution ba kaga wata mata da a lokacin na lokacin zamfara nan da ta samu juna biyu da ciki aka ce gwamna ya ce ya yanke mata hukunci aka ɗauke ta aka yi aka yi can garin fafuroma ba su aka tafi da ita turawa na ta yawo da ita ba za a yanke mata hannu ba yan eh, human rights ko ba yanke mata hannun ba ta dawo aka yi mata kyauta sosai eh. shi ma wannan wanda aka yanke ma hannu sai da aka ta nuna shi a duniya ta ce yancin bil'adama zalunci kaza kaza kaza menene haka a hankali a hankali za a ringa jan hankulan mutanen su tsere ta to irin wannan duk abin da mutum zai canza na ɓata. sai ya zama malami mai hangen nesa ba kawai kai karatu ba kawai ai abin da aka rubuta ne ah, mutumin da ya zai ya a masallaci bai sa annabi bai sa mai duka biya ba Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafiqan duniya bai sa annabi ya kashe shi ba hukuncin shi yayi rinna man kata man badala dinu maka amma manzo Allah ya sa aka kyala wannan bawan Allah har sai da Allah ya dauki ran shi yana kunci an gane cewa addinin musulunci yana bukatar ilimi da kuma sanin maslaha na abubuwa. A raddu ala zanari kawal jahmiya. Eh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mas'ala as-samina. Mas'ala na takwas. Na'am. Wa amma qawluhu azza Amma maganar Allah azza wa jalla. Wujuhun yawma idhin Wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima suna cikin annuri. ila rabbiha nazira naziratun ila rabbiha hmm. suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu waqati waqala fi ayatin ukhra kuma ya fada a wata aya daban la tudriku al-absar idanuwa ba sa riskan Allah alhali Allah yana riskan idanuwa qalu kayfa yakun hada kace su bindigai hmm. kace yaya haka zai kasance su ba wayannan ba kafirci ya wuce ya wuce hadisi a'a da Allah ba su yi su ba da manzo Allah ba rikabbun kafirai ne so yanzu na jiya ne da alkur'ani ya za a ce kur'ani magana Allah ne yaya kaga mun zindigan da muke da shi a Najeriya su hada hadisi suke ja ko manzo Allah ya magana su taka hadisi su wulakanta su ce bola to su wayancan da qur'ani suke yi eh ko wani ɗalibi ɗalibin malam malam gobe ba sai na faɗi shi ba Allah ya ji kansa shi malam ɗin ke magana to shi yana yawan sukan littattafan fiƙiyu shi malam littattafan fiƙiyu ba su da amfani haka yake faɗa shi malam ni ba ruwa da wani littattafan fiƙiyu ne hadisi kawai zan karanta to shi ne malam ke so in ka ga mutum na sukan littattafan fiƙiyu haka na kai tsaye to nan gaba sai ya soki hadisi to wannan bawan Allah bai gushe ba sai da ya zama na ƙala kato dan kala halaka to zaka malam malam wani kajiya yana yawan cewa haka sai dai zama yana inkarin hadisin manzo Allah a gani in dai mutum zai zo yana inkarin hadisi to nan ga wani zai karu Qur'ani sai dai in yana jin nauyin jama'a ya riga yi da wayo a gani eh shine yukhbiru annahum yanzuruna ila rabbihim wato yana ba da labari cewa lallai su suna kallon ubangijinsu وقال في آية أخرى sai fada a cikin wata aya daban cewa idanuwa ba sa riskan Allah bayan an ce suna kallon Allah muminai suna ganin Allah gobe kiyama sai kuma ga wannan aya ta ce idanuwa ba sa riskan Allah shi Allah ke riskan idanuwa huwa alhali Allah ke riskan idanuwa shakku fil qur'an sai suka yi shakka game da qur'ani su zanadiga wa za'amu annahu yanqud ba'dahu ba'da sai suka raya cewa qur'ani sashe yana warware sashe amma qawluhu wujuhun yawma idhin nadira sai ce amma cewansa wasu fuskoki a wannan rana suna cikin annuri ya alhasan alhassan bayad wato suna cikin alhussun kyau da kuma haske na ziratu ina rubiya suna masu kallon ubangiji yani tu'ayidu ba suna kallon ubangiji a cikin aljanna wa amma qawluhu la tudrikul absar amma cewa sa idanuwa ba sa riskan Allah yani fi dunya dun al-akhirah wato ba sa riskan Allah a duniya da lahira kaga su wayannan kamar su yan shi'a su suna cewa ne ba a ganin Allah gobe kiyama to su wayannan zanadika suna so su hada ayoyin karo ne wannan aya yayi karo da wannan aya ba magana Allah bane ka duba tashin hankali idan ahlus sunna ba su yi karatu ne bai tunani zai taɓa yiwuwa a yi suna ba karatu ba saboda ahlu suna suna da challenge kuma duk waɗannan mutane sun goge suna gogewa wajen luga za ka ga sun yi tsundum cikin nahawu cikin balaga cikin sarfu in suna magana kasan wanda ya san abin da yake yi ne a fage na na larabci da sauran za ka yan bidi'a suna ba larabci muhimmanci fiye da tunaninka idan ka da ilimin larabci ba za ka yi tattaunawa da su ba to haka nan ka duba yadda imam Muhammad zai fara baka amsa yanzu wa zalika anna yahuda qalu li musa wannan saboda yahudawa sun ce wa musa arina allah dahra ka nuna ka nuna mana allah bayyare a fili wa akazatu musaiqa sai azaba ya kama su wato tsawa ya kama su suka mutu wa uqibu li qawli aka yi musu azaba da cewa su saboda maganar su arina allah dahra so sun ce ka nuna mana allah a fili lam qasalat mushrikun hakika mushrikai sun mushrikan qurayshawa sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce auta tiyar billahi wal mala'ikati ko ka zo da Allah da mala'iku gungu gungu jama'a jama'a na'am falamma sa'alu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-mas'ala ayayin da kuka tambayi annabi wannan mas'ala qala Allah ta'ala am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa in qabla ko kuna so ku tambayi manzon ku ne irin yadda aka tambayi Musa gabanin wannan cewa arinan laha jaharatan ina kalu arinan laha jaharatan ka suka ce ka nuna mana Allah baro baro sai ainihin tsawa ya kama su al'aya eh nam fa anzala Allah subhanahu yukbiru annahu la tudriku al-absar sai Allah ya saukar da aya yana bayani cewa idanuwa ba sa riskar sa annahu la yarahu ahadun fi dunya ai la yarahu ahadun la yarahu ahadun wato ai wani ba ya ganin Allah a nan duniya a duniya ba a ganin Allah sai dai a lahira qala la tudriku al Ya ce idanuwa ba sa riskan Allah yani fi dunya ai a duniya mutum baya ganin Allah subhanahu wataala amma fil akhirah amma a cikin lahira lalle za su ganshi hada tafsirin ma shakkat fi zanadiqa wannan shine tafsirin abinda zindiqai kai kai shakka akan shi sanan an yi amfani da idrak idrak ba ganin kwakwab bane hmm. ma'anar wannan idanuwa ba sa yi ma Allah ganin kwakwab a ce ka ga Allah ciki da waje ba zai yiwu ba sai dai shi Allah ke wa halittu ganin kwakwaf shi idraki an nazaru ne wa ziyada gani da kuma ƙari a gani falon matara aljama'ani ƙala ashabu musa inna la mudraku lokacin da jama'a biyu suka haɗu tara'a bikinan falon matara ne. lokacin da jama'a biyu suka sun ga juna musharaka fa'ala lokacin da jama'a biyu suka ga juna da mutanen Musa da Firaun an yi mai an ga juna a ashabu Musa inna la mudrakun sai mutanen Musa suka ce mu za a mana ganin za a cin mana Haka sai suka bambanta gani da komai da idraki an gani an gansu amma ba yi idrakin su ba tara aljama'ani qala ashabu musa inna la mudrakun kaga da wannan zai muka fahimci idraki daban gari daban shi idraki annazaru ne wa ziyada a gari yanzu wannan littafin inna inna narke shi haka yanzu shi na cikin wajen shi haka yanzu sai sai ce nayi me na idraki amma littafin yana can nesa na hango shi na gan shi to za mu ga Allah amma ba za mu yi idrakin shi ba shine ma'ana la tudrikul absar ayin da yake la tudrikul absar bai kore ganin Allah ba shine abin da ahlus sunna suka yi masa raddi idraki ne ba za ka yi ma Allah ganin ba ne. Ya sa sai hadisin manzo Allah sai fasara abun ba innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadhal shams wa hadhal qamar la tudamuna fi ru'yati lalle za ku ga Allah gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan rana din shi girman rana kenan ya girma rana yake kaga girma rana ba wanda zai iya siffanta shi ila ma ce ya fi duniya girma amma ganin da muke mai muna ganin shi kamar wannan karamin kwallo ne wanda yara ke wasa da shi ko kaga mun ga mun rana amma ba mu yi idrakin shi ba to shi ma Allah za mu ga Allah amma ba za mu yi idrakin shi ba shi ne abin da ake nufi a gani to shi ne abin da ka shakka kan shi نعم تعليم متعلم للإمام الزرنوجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي لطالب العلم يا كما كطالب علمي أن يتفكر في ذلك يجتناني أكن هكا فإنه يتعلم العلم بجهود كثير يوم لله ينا فنيما علمي ده وهلا من أنني قلبي ينا شنويا wajen neman ilimi wajen zuwa majalisi wajen nazari wajen mallakar littafi wala yusrifuhu ila dunya kada ya juyar da wannan ilimi zuwa ga duniya alhakira wulaƙantacciya kalila ya kaɗan kaɗan alfaniya mai karewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ita duniya na'am wa tsoron duniya na rantsi da Allah wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa inna la ahar min harut wa marut lalle duniya ta fi yin sihiri fiye da harut wa marut wannan ya isnadin shi hadisi ne wanda ba a kawo inda aka samu shi ko ba magana isnadi na'am sai eh. shehu نعم a الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل ثم بسحرها قومها فهم متهيرون بلا دليل هي الدنيا ita ce duniya aqallu min al-qalil mafi kaskanci mafi karanta fiye da karami wa ashiquha mai bigenta azallu min al-zalil ya fi kaskanci fiye da kaskantacce summu bi sihriha wato tusammu bi sihriha tasummu tusimmu qauman bi sihriha wa tu'mi duniya tusimmu qauman tana ainihin kurmantar da mutane da sihirinta wata ubi kuma tana makantar da mutane da sihirinta su ko mutane mutahayyirun suna rudewa ba tare da dalili ba suna rudewa ba wani jagora ba wani dalili wayan bagi li alil ilm ya kamata ga ma'abuta ma'abucin ilimi Allah ya zilla nafsahu Allah ya zilla nafsahu bi sama kada ya kaskantar da kanshi bi sama da kwadayi fi gairi ga abin da ba abin kwaɗayi ba abin da bai kamata mutum ya kwaɗayi a gare shi ba ya wulaƙanta kanshi yana kwaɗayi a kanshi ويعترض مما فيه مظلة مظلة العلم ويعترض أما فيه yi mazallatul العلم wato yayi takatsantsan game da duk abin da a cikin shi akwai kaskanci ga ilimi duk abin da zai wulakanta iliminka ya zubar da mutuncinka an gane ko mutum ya yi hankali da shi da mutanen ilimi an gane a matsayinka na malami ka san abin da in ka aikata za ka zubar da mutuncin iliminka a gane ku to ka yi takaɗan a kan shi wa ya kunu mutawazi ne kuma ya zama to mai tawazu wa tawazu bayna takabbur wa zilla shi tawazu yana tsakiya ne tawazu na tsakanin girman kai da kuma kankan da kai akwai mai girman kai Shi ne mai ganin ya fi kowa yana daga kai yana wulakanta mutane akwai kuma mai wulakanta kanshi yi kasa da yawa mutane su ringa taka shi ya zama wulaƙantacce ga shi nan bai da wani daraja idan jama'a to tsakiyar shi shi ne tawazu kai baka yarda a taka ka ba sannan kuma kuma baka wulaƙanta mutane ka saukar da kanka daidai gwargwado shi tsakiya yake shi tawazu nan wala iffa da kuma kamewa yana tsakanin tawazu da kamewa eh kamewa daga cin haram kamewa daga zubar da mutunci kamewa daga roƙo eh Na'am, wa yi wurin fuzar littafi kitabul akhlaq. Ana sanin wannan a cikin littafi mai suna kitabul akhlaq. In mutum ya karanta zai gane menene tawazu, menene kuma kankan da kai mai girman kai. Saboda ya san bambanci tsakanin su dan kare ya fada cikin ɗaya daga cikin su. Afsar musallin maliki. Insha Allah, subhanaka Allahumma. Wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.